wanda ya zo daidai da kuma tara ga watan biyu watan februari shekara ta bature dubu biyu da goma sha hudu miladiya gashi Allah ya sake dawa da mu inda muke gabatar da karatunmu na al'ibana an usulul diyana na shekhu malami alhafiz abul hassan al'ashari wanda muke gabatarwa a masallacin alif أبو عبيدة ابن الجراح رحمه الله تعالى أنا أنقورتا أركلا شكوتو إذا أنا جيري كراتون يوضا tashi a karatu na biyar mu insha bayan mala ya gargado bayani ko ya mu kaddama game da abubuwan da suka shafi suka dangaci zafin Allah na sifofin kamala da jamal da kuma abubuwa wayanda suka koro ga Allah na sifatun naqsu da ya ambata sannan kuma ya gargado bayani ko magana game da tauhidin risala irin na manzo sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah bawan sani da duk kuma abubuwan da suka ta'allakantu da wannan abin sannan kuma ya ci gaba da muna bayani to wannan manzon shine an wajibi abi a nassin alqur'ani da nusus na hadisai da dama ya ce to kuma haka ne manzannin Allah ko ko haka ne sahabban manzo sallallahu duka suke a wannan tafarki mai tsarki madaidaici kuma shi ne Allah madaukakin tsarki ya bukaci kowa ya zan akan haka to amma da kashi ya ce fa na baza kathiru mimman ghalabat alaihim shahwatuhum واستحوذ alaihim Shaifan. sunana nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kalimar sunana shi ya mafulun bihi na na Ba na baza kathirun sai dai mafi yawa mimman kalabat alaihim shiqwatuhum ga wanda rashin arziki ya riga ya gare su Allah ya riga rubuta musu shiqawa ya riga rubuta musu cewa su ba su da arziki na lahira kuma wastahwaza alaihim shaytan shaytan ya mallake su ya galabe su to fa na bada ita kalima na bada sai suka yi watsi da ni suna na nabiyin lahi suka yi watsi da sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ga irin karantarwar da manzon Allah yayi ba dare ba rana karantarwa mai tsarki karantarwa da ta gino akan alhuda wa dinil haqq alhuda al-ilmu an-nafi' wa dinil haqq al salih wannan karantawar da mun sallah sallah ya shekara 23 yana yi sahabbansa suka bai masa baya har karnin farko khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ita suke yi amma sai dai kash fana baza kathirun mimman ghalabat alaihim shiqwatuhum واستحوذ عليهم الشيطان سكينة بدني na النبي الله صلى الله عليه وسلم wannan malam sai kai gangaro muna zuwa bayani yaya aka yi waɗanga maganganu waɗanga kalamai na haɗari waɗanga kalaman da ka sa mutum ya fita musulunci kai tsaye ya suka yi ya suka samu so samu na saboda an bar tafarki na tafarkin an ka bari an kauce ma godarin da ake kai shi yasa waɗanda duk matsaloli za ka ji to kakka kakka yi mamaki duk wanda ya kauce ma tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam to komi ya ci ko wani rango ya kwada ko wani tuba tubi ya kwada kar yi mamaki malam ce suka yi jiwa da shi a ina wara a zuhurihim bayan bawunansu wanda inda sun kada shi gaba da suna cin mai ko da sun kada gehin dama kogin gehin hagu da sun hararo shi ko in ta yi gaji gaji a sharbuwa ta yi da shi to wara a zuhurihim suka yi kamar yadda yahudawa su ma suka jiwa da littafin Allah wa ra'a zuhuri haka manzo haka Allah ba labari na sulqur'an wa malu ku da suka yi watsi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam karantar annabi ku da ma dai mutum kamar da aka cewa a duk abinda ba a cika ba ƙwarya in ba a cika ta da ruwa ba to ana cika ta da iska don ba ta zama haka nan to da suka yi jiwa da ayoyin Allah suka yi jiwa da sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam biyo baya wa malu ila aslafin lahum suka karkata suka jiya ila aslafin lahum ga wasu su aslaf jam'u salafin aslafin jam'u salatin a kula sosai mu kula da karatu ah, salaf in ana nufin magabata na kirki sai a bashi mufrad sai a ce salaf ko a ce salaf a siffanta su a ce as-salih duk ana harka ta kirki kenan salafu salih irin su sahabban manzo sallallahu alaihi da sauransu kamar idan mutum aka yi jami'i ne to akwai wata ishara dun ka'ida mu rike ka'ida har yanzu wannan da muka ta faɗi harkar ta kware harkar gaskiya hanya guda ce ba ta kirguwa saboda haka mai da muka ce Allah madaukakin sarki yana siffanta hanyoyin bata da jami'i ko ba haka ba amma in hanyar shari'a ta guda sai ya ce sabilu rabbika ko ya ce annur ko ya ce tariqul mustaqim amma in yana son yayi ishara ga wasu hanyoyi waɗanda ko ku wasu abubuwan da ba na daidai ba sai ya rinka jami'in su irin asubulu irin tsara'ika ke dada ko irin irin waɗannan abubuwa to shi na malam shi ma ara irin nan aslati dan salafin amma yi mata jami'i ya nuna kenan ne wasu abubuwa na ba kan hanya guda ba wasu maganganu na daban-daban wasu ra'ayi na wasu mutane masu kaura da juna yau wannan ya faɗi wannan ya bi can wasu mutane su bi shi ɗi shi ko ne zo ita ya sabuwa su bi shi ɗi to haka ne ta so ka zan asla ila fahimta aku amai da hankali wa malu ila aslatin lahum sun ka karkata ga wasu shugabanni nasu shugabanni amma nasu ƙalla duhun ne suka ɗauki su suka ɗauki su suka ɗauki biye sun karata ya musu ƙalla duhun suka yi ta kalili da su ne a cikin addini ko min addini su madan su ɗauka ga alƙur'ani ko ko ga sunna manzo sallallahu alaihi a'a mi waɗannan mutanen su suka ce wadanu bi diyanatihim su dibi addinin su su irin nasu suka addinantu da irin addinin su ba irin addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam karanta su ba wa abdalu sunana rasulillahi suka bata sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abdal suka bata su na rashin aiki da su da tawilin su da goge su da musanya da musun su wani lokaci wa rafaduha suka yi fatali da su rafaba ka sa kawa ka shuri abu sai a ce rafaba shuriya na ma'ana ko a ce na kawo masa kansa ya fatali da shi ya shure shi to shi amma nan ni eh, rafdu shi sana ana ce mashi a rawafidu saboda sun yi fatali sun yi jiha da Abubakar Siddiq da Umar bin Khattab da usman bin Affan ko su rafaduhuma wa ankaruha suka yi musunta wa jahaduha suka ƙaryata ta inkari da juhudi kusan kalimomi na masu kusanta juna sai dai bambancin su inkari kana musun abu kila ko da gaskiya na ko ƙarya na yana yiwa baka sani ba yana yiwa daidai sai ka inkari kila an fahimta to sai an wanda kalimar inkari amma lokacin da aka wanda kalimar juhudi ka gano gaskiya na amma mi ka yadda dai lokacin da an kan wanda kalimar juhudi amma inkari yana yiwa baka gano ba da ka gano da ka bi to amma juhudi to ka gano ka yadda dai na sai sun kai inkarinta sannan suka ƙaryata ta alhali sun sani wajahadu biha an anfusuhum duk wannan iftira'an minhu 'ala Allah suna yanka karya. iftira suna yanka karya su azama Allah su ci ma manzo sallallahu alaihi wasallam albasa su faɗi abin da bai sani ba su shige gaba ga ayoyin Allah su ambata abin da Allah bai ambata ba iftira'an minhu 'ala Allah malam ce waɗannan sun ɓace wa makanin kanu mutadina ba shi da yuna ba to waɗannan suna malam ka ƙoƙarin ya kasan su waɗanga su asali da bata watsi da sunonin manzo sallallahu alaihi wasallam watsi da watsi da qur'ani biyan wasu waɗanda ba kan hanyar ba shi yasa ka ɓata. wanda babu da zamuhara shi ne magana kansu daga cikin abubuwan da ka kawo haka nan la Allah girma ko la Allah abin duniya ko la'alla la'alla duk dai wani abu kakka daɗa ka kara harka ta duniya ita ka kawo duk mai ɓacewa ya ɓace yasa ya ce usikum ibadallah ina muku wasiya ya ku bayan Allah bi taqwallahi azza wa jalla ku ji tsoron Allah mabuwayi madaukaki wa uhaddirukum ad-dunya ina tsoratar da ku daga duniya fa innaha hulwa saboda duniya wani dan dadi na khadira larat kori mai ban shawa hulwa mai daɗi a harshe khadira mai kyau a ido ta gurru a halaha tana yau tana rudin mutanenta daga gururuna ta gurru a halaha wa ta khada'u sukanaha tana zambata khadi'a zamba tana zambatan masoyanta to ku yi anya da duniya قال الله تعالى الله مدكن سركينا شا game da duniya wa darib lahum matalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وضرب لهم يا رسول الله كبقى مس مثال مثل الحياة الدنيا إرن صفة الدنيا إرن ينين الدنيا نتشوا سيكا جنتا كمكة كاما sai ce ko kasa ko sama ko ko sai ta ɗauke ka ta nuna ma duniya ga ka abin kallo ga kashin kuwakin wanda ya rasa sannan ta koma ba kowa ba misalin ta kama'in kamar ruwan sama ne anzalnahu minas sama wa'anda muka saukar daga sama fa khatalata bi fa khatalata bihi nabatul ardi sai ciwarwarin kasa ciri na kasa ya cudanyu da ruwan ya cudanyu da ruwan sai ya yi kyawu ya yi larat ya tashi tsaye girgije sai da ya tashi tsaye girgije sai muka turo mai musiba sai ka kaddara wannan sai muka turo masa musiba fa asbaha sai ya waye gari hashiman karmami tattaka ya lalace tazruhu riyah iskan hanzari na sheke shi da ko gashi liyaliya to haka duniya take wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah bai gushi ba mai cikakken iko akan dukan komai suratul kahf to kaga wanda Allah ya siffanta duniya anan to haka siffanta ki saboda haka karka kuskura duniya ta rude ka haka canza ma Allah ayoyinsa karka duniya ta jaka har ka musanya kai hito na hito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kowane irin abu na duniya sawa'un mulkin duniya ne ko dukiya ce ko ilimi ne ko iyali ne kai komi na duniya kar ya rude ka kai banga banga kai hito na hito da sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam man kana fiha ku man kana fiha fi hayra man kana fiha fi hayratin wanda cikin duniya ya kasance kidimamme hayar hayarana ko hayrake shi an mazarin wai shi har yanzu bai san me addinin gaskiya ba har yanzu bai gane kware bai gane ni ba bai gane jabu ba har yanzu kasa wata rana sai ya hurta magana ce to ina dai ta an kasan addai in ba dai an zo lahirar ba ko ba haka wai har yanzu wai mutum ka ce haka dan musulmi jikan musulmi shi ka ce a har yanzu babu wata wanda ya san addai to duk wanda ya kasance cikin gide mewa a aqabatu ba'daha abba sai kwalla kusan kwalla kukan hawaye sai sun biyo baya sai sun biyo baya sai ko ya gane kore ne saboda ni wa man a'attu min sarra'iha baqana duk wanda duniya tabba cikinta na farin sarra saboda ta mai ta rungumai ba shi ta baya ciki ba ta rungume shi to a qabattu min darra'iha wahara za ta bashi bai in ta gwada mai bane za ta gwada mai bane ta bashi bai sarra'u jin daɗi da sharholiya darrahu wayoni Allah da musiba to duk wanda farin ciki da annashewa da mulkin duniya da dadin duniya da komi yanzan duniya kan runguma yana ta ahaha yana sharholiya yana kushasha, to sai ta bashi baya ce yoshi Allah gharratun gururun gururun gharratun ita duniya mai rudi ta gharurun ma fiha bi fatihil ghain abinda a cikin ta ma mai rudi na ko kuma gururun bi jamil ghaini gururun ma fiha cikin ta dun rudi na babu hakika faniyatun qararra ta duniya fanin ma alaiha duk abinda a bisa duniya mai karewa na kama hakama alaiha rabbuha kamar yadda ubangijinta ba ba kai ba fa ubangijinta da kai ne haka ce mata kullu man alaiha rabban Allah da kai ne ya ce haka to in ko mai dan daɗi na temporary wanda za ka dade daɗi komi ta daɗe shekara tamanin ko ɗari ka gama kaga mai yayin to ina kai ina auna da abin da za ka shekara abin da aka ce wa khalidina fiha ma damatis samawati wal ardi an ce haka ga yan wuta an ce haka ga yan aljanna to ina za ka yi da abin da yake mafani har ka ɗauka ƙiri-ƙiri saboda son duniya ka malkashe ka karya sunonin manzon sallallahu alaihi wasallam in ma da gangan ko ko akan wata manufa fa'alam saboda ku sani rahimakumullah Allah shi gafarta muku Allah shi muku rahama ku sani lil hayatid da'ima wa li khuludil abad ku sani akwai rayuwa da wamamma akwai dawwama na har abada fa inna dunya ita kan duniya tan ƙabi'ar an za ta kai mi kan wanzuwa wa tabqa al ayyuka su ka wanzuwa kuma ayukan nan qala'ida fi qabi ahliha su zan abin wuya abin wuya ga wuyoyin masu ita a rataya ma ita ka tashi da ita da ganin ka an ga siffarka saboda haka mutum ya ji tsoron Allah wa alamu ku sani malam nasiha ta yi kai muna dukkan mai shiga littafi annakum mayyitu wallahi ba za ku mutu kowa zai mutu shi ya tuba shi yasa ya kaja hankali ko san shi tubabbe na kuma ga abin da ya tuno ya cewa yanzu babu wanda aka wa ruharu gaskiya kawai a hito gaskiya a rike gaskiyar ga babu abin da ka shirya mu babu abin da ka kai mu ga gaci babu abin da ka kai mu lokacin ranar madalla gwamma da an kai wallahi sai ga sunan ga namu sallallahu alaihi wasallam amma duk wata walankeluwa da wani gyare gyare da wata kwaskwarima da musanya su ko da wayo ko da gangan ko wallahi duk ba ta ishe mu fa innakum fa'lamu annakum mayyit kuma innakum min ba'di mawtikum ila rabbikum raji'un kuma ku sani bayan mutuwarku ga ubangijinku za ku koma ga ku za ku koma liyujziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna Allah da ke zarki a ta lahira ya saka mu waɗannan da suka yi aikin asha ya saka musu daidai ayyukan su bi ma'amil amma su in suka yi aikin kirki ya saka musu fiye da wata sun kai fiye da wata sun kai wa yajzi alladhina ahsanu bil husna fiye da wata sun kai don husna ismu taqbilina annajm fakunu bi ta'ati rabbikum amilun amilin ya ku bayan Allah ku kasance masu aiki ga da'a ga ubangiji wa amma na hakum anhu muntahin abin da ya hane ku ku hannu ga shi a shawaran malam kuma ga shawara ta mai kima to mu shiga littafi albabul awwal babe na farko malam ya tuba ko ba haka ba saboda haka zai faɗi Lukka ko maganganu na dauri waɗanda can sadda yake cikin batat zai faɗe su ya mai su rabbi kuma wannan shi ɗai a wajibin kowane wanda ya faɗi wani abu akan kuskure daga ba Allah gane da shi gaskiya me kamata yi ya zo ya warware ya ce abin nan da na kira ku zuwa gare abin nan ce muku shi adadi wallahi bata ko bata ga gaskiya Allah ya sa na gano gaskiya kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun to wannan abul hasari kullum yana zama cikin gwaji wato wanda ya kamata malamai masu karya suna so ne masu karya tare da shi da waɗanda sun ka san halin yadda ake ya kamata su ɗauki izna su ɗauki darasi daga irin rayuwar abul hasan al-ashari na sadda duk ka samu gaskiya komi darajar da ka samu cikin batat komi matakin da ka kai cikin batat to dawo da shi ka koma ga gaskiya ko da kaskanci zaka samu a idanun mutane kai wajen Allah kai ne mai girma albabul awwal babi na farko fi ibadati qawli ahli zaidi wal bid'ati na bayyana zancen yan karkata da yan bid'a ahli zaidi yan yan bid'a kai yan karkata Karatu ina da shekarar da muka karatu na kitabut tafsir na ibn khuzaima yana cewa addini manzo sallallahu alaihi wasallam addinin Allah na gaskiya kan wasu pillars guda biyu yake alhuda wa dinul haq alhuda wa dinul haq alhuda al-ilmun nafi dinul haq al-amal salih ko akan waɗannan ka tahiya idan ka samu matsala wajen alhuda kila fahimta ka samu matsala ta nan me zai shigo dalalu ko rashin ilimi ko ko karkacewa wajen karatun ko rashin gane shi shi ka kawo ya bude kofar bid'a wajen rashin wajen rashin alhuda shi ka ka al'ilmun nafi shi zai shigowa da kofar bid'a an gane aiko wajen rashin al'amalu salihu shi ka shigowa da da kofar shi ka bude kofar algayyu wanda gayyu shine zaibu kila fahimce ni shi yasa kullum aka hada su sai a ce ahalul bid'i wal ahwa'i ahalul bid'i waɗanda sun karasa al'ilmun nafi'u suka samu dalala babu wahayi cikin aikinsu ba kala Allah kala rasulu to a kenan su ko waɗanda ahalun zai ko ba haka ba